assalamu alaikum ya jama'atul musulmin wa rahmatullahi wa barakatu a muna a cikin yini na ranar attanin wanda ya daidai da takwas ga watan ramadan hijira ta 1432 kuma wanda yake ya daidai da takwas ga watan takwas a hijira ta miladiya 2011 muna a masallacin abu huraira radiyallahu an a birnin sokoto kuma muna gudanar da tafsiri na alkur'ani domin muna a cikin suratun nisa wadda take tana karantar da mu hukumce-hukumce na tsarewar haƙoƙin masu rauni daga mata da abin da ya shaye su a ayar da muka karanta jiya hukumin kwana ga ayar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi mata waɗanda suke haramun mutum ya aura to a nan muka kwana ga wannan ayar cikonta shi ne karatunmu na yau amma kafin mu fara sai mu ɗan waiwaye ayar ta jiya da muka karanta Allah a cikin ayar da ya gabata ya haramta wasu nau'i na mata take waɗanda yake haramun ne mutum ya aura to duk jumla waɗannan matan da aka faɗa a cikin wannan ayar idan muka lura da su za mu ga sun tattara suna koma ga abubuwa guda uku wato nau'in matattaki guda uku ko dai mace ta zamo ta haramta gare ka saboda dangantaka ita ce nasar wato dangantaka kuma ga aya Allah ya ambaci mata guda bakwai waɗanda an ka haramta da wannan dangantakar su ne uwaye al'ummahat sannan da al'akhawat sannan akwai albanat da ambata akwai al'ammat ammomi da halaye sannan da banatul akhi da banatul waɗannan su ne bakwai waɗanda suka haramta na dangantaka to a cikin uwaye da an ka ce ummahat ba uwaye kaɗai waɗanda suka haife ku ba hatta da kakanni domin cikin uwaye suke uwayen abin nan iyayenku maza ne ko mata ne su ma haramun ne ka aure su ko da ko sun yi sama kwarai wato sun zan kaka ko kakan kaka ko kakan kakan har zuwa sama inda suna raye to haramun ne ku aure su haka nan a wajen 'ya'ya ‘ya'yan da kuka haifa ga tsatsonku su ma mun haɗu cewa haramun ne a aure su to haka nan ‘ya'yansu wato jikoki da jikan jika da jikan jikan har zuwa ƙasa idan akwai su kana raye to ba za ka aure su ba sannan wannan shine kashi na farko kashi na biyu kuma ayi magana waɗanda suke haramun ga dangantaka ta shayar da nono waɗanda ku shayar nono tare da su alkur'ani anan ya ambaci guda biyu owaye sannan da yan uwansu wato owayenku da sun ka shayar da ku nono su ma haramun ne ku arme su haka yan uwansu wato yan uwanku waɗanda kuka sha nono guda tare da su su ma haramun ne ku arme su to wannan ƙur'ani ya ambaci biyu amma sunna ta ambaci cewa duk abin da dangantaka ke haramtawa to shayar da nuna na haramtar da shi kamar wadda ke a cikin hadisi wanda yake mutafakon alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi cewa ya rada a ma ya harumu min nasab wato shayar da nono yana haramtar suwa ga abin da dangantaka ke haramtar suwa kuma wannan babi ne wanda yake mai faɗi a cikin littafai na kawai idan ka a karanta ko a cikin bulugul marami tawdihul ahkam na al-bassam ya bayani mai kyawu game da wannan matsalar kana ya koma gare shi ka karanta to sannan ayoyin da suka gabata kuma sun yi bayani game da matan da suka haramta a wajen sarakuta su kuma waɗannan guda biyar ne aya ta ambata ta ambaci matar uba wato matar uba matar da uba ya haifa haramun ne kai ka arme ta malamai na cewa ko da ɗaura aure aka yi bai duhuli da ita bai sake ta to haramun ne kai ma ka arme ta eh, matar da uba ya arma haka nan matar ɗa wadda ɗa shi ma ya arma shi ma haramun ne haka uwar miji uwar mata matar da ka arma ita ma haramun ne sannan cikon na biyar waton diyar mata wadda ka amra ta zo da diyarta a gidanka ita ma haramun ne ka arme ta sannan aya ta yi bayani game da haɗawa tsakanin 'yan uwa ya da ƙauna ta haɗa su wuri guda a lokaci guda to wannan shi ma haramun ne banda yadda guda ta mutu ka arme guda ko kuma guda ta haita ka arme guda to wannan ba ba laifi akan haka nan insha Allah to sai sunna ta bayyana kuma haɗawar mace tsakanin aminta da halin hali hal nata ita ma wannan ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ba za a hada su a wuri guda ba to cikon matan da a haramun ka arma gashi nan ga karatun mu na yanzu yace wal muhsinatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما to daga cikon mata waɗanda suke haramun ku arma Allah ya ce wal muhsinatu minan nisa'i haka nan mata waɗanda ke da mazaizai na arme wato matan da arme da yake arme su ma haramun ne ku arme su mata waɗanda suke wato zawatul azwaj masu maza kuma a lokacin da suke arme da waɗannan mazan to haramun ne ku arme su wato yana haramun ne sai idan mijin ya sake ta kuma ta yi idda sannan za ka zama halar ga wani amma matuƙar tana gidan wani to haramun ne ka arme ta Allah ya ce illa ma malakat aymanukum sai abinda hannayenku ko kuma damanku yan mallaka na ku yangi to nan cewa wal muhsinatu minan nisa illa ma malakat aymanukum cewa mata waɗanda ke da giya arme haramun ne ku arme su sai waɗanda damanku yan mallaka ashe damanku na mallakar matan da adda ya giya arme ga mazaizansu wannan ba haka ba abin yake ba fasara wannan aya ta zo a cikin sahihi muslim ga hadisin abu sa'id al radiyallahu an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ran yau muhunai ya aika wani abin nan ayari na yaƙi zuwa audas sai suka gamu da mushrikai fada ya gudana tsakaninsu kuma Allah ba musulmi nasara suka kamo bayi suka zo da su to bayan sun zo da waɗannan bayan sai wasu zukatansu ya musu ƙaiƙayi cewa ga waɗannan matan da aka kamo suna da mazaje a can inda aka kamo su to yana halatta mutake su ko kuma ba halatta mutake su to wannan ƙaiƙayi sai Allah ya gusar da shi ya wankar da shi ya saukar da wannan aya yace wal muhsanatu minan nisa'i mata waɗanda ɗarme da arme na kwarai yan uwan na musulmi yan uwanku to ba ku arme su haramun ne ku arme su illa ma malakat aymanukum sai abinda daman ku yan mallaka kun haka mu a wajen yaki wato matan abokan gaba ku kun haka mu su a wajen yaki to su sun halatta gare ku domin sun tashi da matan arme sun koma matsayin bayi yanzu domin kamu a wajen eh, abin nan yaki yana batawa arme ko da yake abin nan kafirai su ba arme gare su ba amma dai da an haka musu duka to wannan ya zama ma ta aymanukum abin da daman ku yan mallaka wato kuna da ikon ku take su kuma ku yi duk abin da ake da suna na abin nan eh, na aure to sai dai malamai na cewa anan illa ma ta aymanukum abin da daman ku yan mallaka kun haka mu na daga ku yangi to su ma ba za ku take su ba sai sun yi istibra'i wato sai an bar su yin istibra'i menene istibra'i din su nan aya bata bayyana muna ga yadda za su yi ba amma akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan ga su waɗannan kamammu na audas ya ce kada a take su ko ala la tu dau hamilu hatta ta dau kada ku take wadda adda ciki daga cikin su sai ta haihu ashe wadda adda ciki daga cikin kamammun nan su ba za a take ta ba sai ta haihu haihu waɗannan shine ta. to sannan wadda ba ta da ciki fa ghairu hamilin fa hatta tahidu haidatan sai ta yi haila haila guda in ta yi haila guda shikenan ta barranta ana iya takinta wannan shine istibra'in matan da aka kamo a wajen yaki to wannan hukunci kuma yana nan da'ima hakuwa yaushe ko yanzu Allah ya sa muka zabura muka yi jihadi muka kamo sai wannan abin nan ya gudana kuma wannan kashe ma mutane tunanin jihadi da kashe musu ruhin jihadi wannan shi yasa abin nan samari suka yi yawa mahasun arme babu kudin arme ya yi tsada sannan babu ku yangi balle ka je ka samu kan za mu zo nan gaba ga ayat da aka za ta gwada mana da ake armen waɗanda ar abin nan ku yangi don haka a koyaushe musulmi suka sa ruhin jihari a cikin jikinsu kuma suka zabura suka yi yaƙi to wannan hukuncin yana nan koyaushe za su kamo bayi amma ga yanzu da yake babu bayi wannan hukuncin babu sai dai idan Allah ya sa an kuma jihadi nan gaba ya abin nan mun samu bayi wannan ruhi na jihadi wato ba abinda abubuwa guda biyu ba abinda makiya musulunci ke kyama da hada da son kashe su a cikin musulmi kamar su na farko aqidar wala'a da bara'a koyoshe wanda an makiya musulunci bai son wannan aqidar ko shi yana kokarin ya gwadi da musulmi da kafiri duka ɗai ba bambanci da mai bauta ma Allah da mai bauta da abin nan mai bautar salim da mai bautar maciji da mai kowane ne inda addini ne su gare su to duka ɗaya ne suna cewa wahuda wahudatul adayan a bar kowa shi addinin da yake so ba laihi sannan kuma a bar kowane mutum in ya ga dama ya zo inda ake yin addinin ba laihi kai musulmi kana a tashi ka je coci ba laihi bane domin ana son a zan abu guda ka shiga ka zauna a da ake yi shi kirista ya zo masallaci ya zauna a da ake yi ka je inda ake abin nan bautar wani wanda ba ma ba ma kiristanitin ba to duk waɗannan awa ce wadda makiya musulunci ko yoshi ke kururutawa to aqida abin nan abu na biyu shine ruhin jihadi ko yoshi wanda maki musulunci bai son wannan kalmar mu dibi ma yanzu wadda turawa ke faɗa da ita yau an ka ce ga mutum guda ana sokoto yana da ruhin jihadi za a ga america ta yi wannan ingila ta yi wannan wane ne mutum guda mai ruhin jihadi allah ji kan malam abokar gumi wata rana na gaya min ya ce min lokacin da turawa suka ce sokoto sun yi tunanin kowane irin hanya da za su kashe ma mutane tunanin jihadi iri wanda dan hodi ya yi kada akwai mai mai ta iri ne sun bi ko wace irin hanya ya ce a lokacin da ana ɗaukar soja aka zo ana ta ɗaukar mutane sai an haga akwai musulmi suna ta shiga kuma wannan lokaci ba a cewa duk wanda ba a ɗaukar ba musulmi ba domin sun tafi amma sun bar maso maso musulunci ga mutane to sai duk wanda an ka ɗauka soja sai a sa soja suna rawa a cikin gari suna cewa soja ba gayya ba kwakki Allah ya shigo wannan daga ga suke yi ba soja ba gayya ba kwakki Allah ya shigo kaga wanda an mutum mai imani ko kuma wanda an ka ce ga abun da ba na Allah ba za ka shiga balle babu nisa ga jihadin da aka yi da nan dan hodiyo sannan ya ce min kuma wani lokaci bature yana yawo a cikin gari sai ya ga mutane wani kawai da ya zo duk da hulla haɓal kada to sai dawo da dawa ta sokoto sai ce to akwai hadari a gaban mu hadarin da na gani na zo wani kauye ya faɗi sunan kawai na manta kawai ya ce amma duk na iske su da hula haɓar kada don haka nan mu yi ƙoƙari mu raba su da ita sai wani tambaye saboda mai ce ah, ba ka san ita annabi ke sawa in zana wurin jihadi ba kaga wannan hadisin bai ya inganta malam jabir ba hadisi ne bai inganta ba amma duk da hakan gade shi bature bai yarda da bai inganta ba ya hasan ya kashe muku kishin duk abin da annabi zai yi wanda zai mutsar da jihadi gare ku haka nan sai ya samu mutane suna waka ana cewa ah, mai haɓar kada ko can lahira ko ƙauye ne ana muzanta wanda ya sata duk wani abu wanda ka sani komai zama ne karami wanda ke motsar da ruhin jihadi to ba bature bai so ne kuma yana kokarin ya kashe shi kuma tun da har yanzu don haka wannan ruhi na jihadi ya kamata a ce akwai cikin jinin kowane musulmi akwai hadisi ingantacce wanda bai da niyyar jihadi a cikin rayuwa ce bai da wannan ko da niyya ya mutu ya mutu mutuwa ta jahiliya waɗannan abubuwa guda biyu turawa suna faɗa da su kuma suna ƙoƙarin koyo shi su ƙara kururu ta kyamasu ga mutane don mu san wannan to ina ne muke to shi na ce lamma malakata aimanukum sai abin daman ku yan mallaka kitaballahi alaikum wannan hukumci da muka faɗa muku wato littafin Allah ne akan ku ko wajibcin Allah ne akan ku nan kitaban lahi mansubun ni ala tawkid wato ma'ana tai kataban lahu tahrimu al anwa duk abubuwan can da muka faɗo na matan da an ka haramta har zuwa nan to Allah ya wajibta su gare ku kuma ya rubuta su kitabun mu'akkad wato littafi wanda an mai ƙarfi wato farilla wanda an mai ƙarfi duk abubuwan da muka faɗa ba guda wanda ke halatta gare ku kada ku arme su Allah ya ce amma wa uhillu lakum ma wara zalikum mun halatta muku mun halatta lakum gare ku ma wara abinda abban zalikum waɗannan abubuwa duka duk abinda ba wannan bane daga mata to an halatta muku su kuna iya armen su idan kuna kuna so sannan ku arme su Allah ya ce an tabtagu bi amwalikum wato an tabtagu gudanku ku ma bi amwalikum da dukiyoyinku wato ku nemi mi ku nemi abinda rayukan kuke shawa na daga mata waɗanda ba waɗancan ba to ku arma sannan kuma muhusini ku da kun kai armen kuna masu kame kanku ghaira musafihin kuna ba masu zina ba wato bayan kun arme su to kuma ku kame kanku daga zina shi annan gaira musafihin ba ma kuna masu zina ba domin a nan haɗawar abin abu wanda yake mai kyau da mara kyau wato kada ka haɗa ruwan halal da ruwan da ba na halal ba ka yi arme kuma ya zan ka kame kanka daga zina ba to wannan akwai abubuwa da yawa a cikinsa domin idan hikimar aure don ta sa ka kame kanka daga zina ka kame kanka daga abin da yake haramu to amma idan zan kana da aure kuma kana aikata zina to shawar ka za ta mutu hashe zan matakka da agida gida ba ka iya biya mata bukatar ta kila har ta fada ga banna to kai ne sanadi wannan shine ghairu wata muhsinin ghairu musafihin ba ku zan masu banna ba bayan kun yi arme fa mastamta'atun bihi sannan kuma Allah ƙara yace mastamta'atun bihi fa'atuhunna ujurahunna abinda kun ka ji daɗi bihi da shi wato na daga matattakin da kuka aura fa'atu hunna ujura hunna to ku ba su ujura hunna la jangarsu wato ne sadakinsu wannan aya ita ma wato malamai na cewa abinda an ma'ana nan al a nan wato fin ka haibil maho wato rime da sadaki ma'ana kenan matan da za ku arma ku ji daɗi da su to ku ba su sadakinsu sadakin da an ka yanka to ku bayas kada ku rage kuma kada ku ƙara shine na Allah ya ce faridatan wata irin farilla ta daga Allah wani irin wajibci na daga Allah Allah shi ya yanka sadaki kuma wajibi ne ka ba mace shi ko kuma nan faridatan ku ba su sadakin nan wanda an ka yanka musu wato sadakin da an ka yanka ka bayar da shi kada ka rage kuma kada ka ƙara ne na ma'anar faridatun sai abinda ah, wato nan eh, ku ba su sadakin su bisa ga wajibci na ubangiji ko kuma bisa ga kaddarta wadda an ka yi cewa za a ba ta sadaki naira kaza an yi sadaki naira dubu hamsin to ku ba da dubu hamsin din nan kada ku rage Allah ya ce amma falajo junaha alaikum babu laihi akan ku kuma arma guda biyu fi ma tara daitun bihi ga abin da kun ka yarjejeniya kun ka yarda tsakaninku da juna min ba ba'dal faridatu bayan yankawa wannan farillar ko kuma bayan ba da wannan abin nan eh, iyaka kudin da aka yi naira dubu ɗari aka yi sadaki masalan aka ba mace to ba laihi miji shi kara mata in ya ga dama ya ce sadakin nan da aka yi na ga kina da sauran abubuwan da baka ƙare ba na ƙara miki naira dubu ashirin don ki daɗin kimtsawa ke so inda nake lafiya lau ko kuma ita matar ta ga mijin ya wahala to ba laifi ta ce to an yi sadaki naira dubu ɗari to na ga ka wahala akwai sauran ayyukan gida da ba ƙare ba za ka ga na kaya zama da naira dubu ashirin sai ka ba da dubu tamanin wannan ba laifi a kansa ko da ke sadakin ƙasar nan galibi bai wuce dubu talatin dubu ashirin kuma abin da ke wahal da mutane a nan ko kuma abin da ke wahal da mu har yanzu samari ba su yi arme sosai za ka ga an wahala kahin samrayi ya arme ko kuma kahin uban yarinya ya shirya ka yarinyar tun dai daga wajen bida za a cewa sai an ba da kudin na gani ina so sannan a dawo ga kayan misunan shi eh, ba baiko ba kahin baiko lehe a yi lehe sannan lehen din nan kuma an kawo riya mai yawa an zuba da ana yi ga ɗan kwalla ko kuma a ga dan hanti moto dan karami a kai dan zane biyu da zane uku amma yanzu abin ya kururu sai ga an yi abin nan akwatin ne wani bisa wani wani bisa wani a cika wani da atanhin ne kuma atanhin nan ba a son yan Najeriya sai Poland ko Ingila masu tsada a ce atanhu dubu goma sha biyu ko dubu goma sha takwas a atanhu guda sannan guda a cika shi da abin nan kayan wayar yan kunne na zinari da wane ne da sannan a zo karami a cika shi da eh, tokuna sannan wannan turare wannan wane ne to kaga waɗannan da an ce duk kuɗin nan a game su awa mutum sadaki a ce kai rayi kawo naira dubu ɗari da hamsin mace ɗaya ta biyu to Allah bai arhaba bai arhaba naira dubu ɗari da hamsin ka bashe su a baka mace ɗai ya yi arha ba ka sanin ya yi arha sai kan da ɗiya duk wanda da ɗiya mace ya san naira dubu ɗari an ce a biya ba arhadi mace ɗaya za a kai ma naira dubu ɗari na suna sayan gado ba su sayan gado gado ɗaya ba ka tiwa so kaga al'adar mu a nan al'ada ce mai wahala ta arme kamata ya a ce in mutum zai arme yi zai arme mace ɗaya za a kai mishi kawai ya sai gado nai ya sai kayan kici na ya sai komi na shi to amma nan wace irin wahala ce an kawo mai ina da ɗaya an yi sadakin naira dubu talatin so an ka bani sannan in zan kai ɗiyan nan ni zan sayan gado naira dubu ɗari dubu da wani abu ko ɗari uku ƙarami to ƙarami ma ɗari da hamsin gado ƙarami sannan in sai ka tiho sannan in sai kujeri sannan in sai kayan kici sannan in sai wasu kayayyaki da ake gamawa shi hidan ƙasa leda ƙasa wane ne da buhuhuwa to kaji babba sannan kuma in gama da kuɗi in kai ma mutum kaga wannan wani nau'i abu ne na kamar na riba ma domin sadaki kamar ciniki wani yanzu misali ka gani da mota kana son ka sai mota ni ce ma zai sai sama da wannan mota tawa ka saye ta naira dubu ɗari biyar ni ce na bari je ka kawo kuɗi ka kawo kuɗi sai ni ɗauki motan nan kuma sai na ɗauki naira dubu ɗari biyu da hamsin na gama na kaima ni ce gata wa awa wa ni ne na kaima ko wanda ya sai motar to kana son ɗiyata ka ban naira dubu talatin na sai ma gadon dubu ɗari da hamsin alal na kai ma buhuhuwa akalla biyar na kai ma tandun mai na kai ma wane ne don na kai ma wa awa wa to Allah ya sauwaka amma da shi na yiwa sai a ce a zanyen sadaki gaba ɗai kuɗin lehen nan da wani duk a kashe nawa zan bai sadaki da kuma duk a sa su ciki a ce ba da naira dubu ɗari biyu da hamsin in kana iyawa a yi ciniki haya dawo ƙasa naira dubu ɗari da to shi kenan na abin nan a ba dubu ɗari sai ka kai da oba ka sai mata gado ka gama da abin nan a kai shi kenan a huta amma za a gani ya kama yarinya sai an shekara biyu ko biyu da rabi bai ga majidalin kayan abin nan lehe ba sannan ya dawo shi jidalin gyara wurin zama Zan haka samari suka yawa ga sunan tuzurai da yawa <laughs> Allah ya wadata kowa shi arme eh, to ina ne to shi na Allah ce nan ku ba su sadakinsu wato wannan an ka yanka kada ku rage to wannan aya wasu malamai na cewa ta sauka ne a lokacin musulunci sadda an ka halatta nikahul mutu'a wato arabin mutu'a kafin a haramta shi har zuwa tashin alkiyama to kuma wannan aya ta daga cikin ayoyin da shi'a suka laƙe gare ta cewa tana nunawar arabin mutu'a don na an ce fa mastamta'atun bihi min hunna fa'atu hunna ujura kunna har suna ƙarawa ma da wata ƙira'a wadda ake cewa fa mastanta atun bihi min hunna ila ajalin musamma fa atu hunna ujura hunna to wannan ƙira'a ƙira'a ce shaziya la taqumu bihal hujja hujja babu akan wannan ƙira'a to ala ayi halin ko da wannan mutum ya tadabburin wannan aya da ayar da atta he gaban wannan aya zai bata cewa wannan aya bata da alaƙa da al tun ma bale a ce hadisai masu yawa na annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna cewa manzo Allah ya ce mana kamar riwayan muslim da sauransu manzo Allah ya ce azintu lakum fil istimta a farkon musulunci na yi muku izini da armen mutu'a ala ku saurara wa inna Allah qad harramaha ila yawm al-qiyamah Allah ya haramta ta har tashin al-qiyama ashe mutu'a an haramta ta a farkon musulunci amma kuma a ƙarshen annabi ya tabbatar da cewa musulunci ya shahe ta har zuwa tashin alkiyama babu armen mutu'a babu arme na yini guda ko na yini biyu ko na kwana guda ko na wata guda ko na shekara guda kai har na sa'a guda ma akwai idan ka karanta littafin su za ka gani sa'a guda ma kana arme kuma kana yi koda da tahin dan sha'ir ka basuwa to wannan musulunci ya bata wannan mutu'a bata da bambanci da zina akwai wata fatawa da kuma ne a cikin littafin Hariru da wasila Ya ce masu cewa mutu'a an shahe ta ko kuma babu ta har tashin alkiyama ya kawo dalilansu yana yana abin nan yana raddin bisa ga irin shufohinsa to shufa ta bani mamaki wadda ya ce wai suna cewa idan mace guda tana iya ta mutu'a yanzu da namiji ɗaya rana ta yi da namiji biyu ta yi mutu'a da isa da ya tuna tana gida ta gamu da armiyawo ya yi sai ta gamu da haruna sai ya yi ta gamu da malam eh, shehu sai ya yi to a wannan lokaci ta samu ciki dan wane ya za a yi da waɗannan yaya sai kuma ne ya ce to annan ba mamaki ba ne sai a yi ƙuri'a ce to wa zai yarda wato ɗan ƙuri'a na kenan kuma kana yarda a yi ƙuri'a ba ka ɗan da ka tabbas gare shi to wannan mutu'a haramun ce hazo tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar mana cewa an haramtar da mutu'a ba mutu'a a cikin musulunci to in um, inna Allah haqiqa ubangiji Allah bai gushe ba aliman masani na hakiman mai hikima ne wato mai ilimi ne kamilul ilm mai cikakken ilimi don abin da yayi wato yana aka bisa ga dokoki wadanda annan ilimi kuma hakimin mai hikima ne shari'o'insa akwai hikima a cikinsu. abin da ya iyakance muku to ku tsaya a nan abin da ya rarraba tsakanin halal da haram kada ku fada a cikin abin da ya haramta muku in eh, kun kai tunani akwai hikima a cikin wannan aiki to ci gaba kamar lam yasir ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أمنهن وآتوهن أجورهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ۖ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم to bayan بياني جميل wato yi bayani game da ah, abin nan mata kuma cewa a bawa sadakin su idan aka arme su to sai aka zo da hukumci wanda yake shi kuma wannan zai nuna hukumcin wanda yake son shi arme amma baya da abin da zai arme wato abin da zai arme diya mai tsada to ya zahi to sai Allah yi musu mahita ga wannan Allah ya ce wa mallam ya staɗe minkum ɗaulan wanda ya zan daga cikinku ba shi da wadata wato ba shi da wadata an yanki hinal muhsinati ya armi ‘ya'ya a nan ya armi diya waɗanda suke ‘ya'ya nan kalmar muhsinat a cikin alquran ta zo da ma'anoni kusan guda uku ko guda hudu wani lokaci tana nuna ka ce muhsinat waton waɗanda suka kame kansu kamar inda yake cewa nan inda muka karanta muhsanatin ghayra musafihatin wanda sun ka kame kansu matan kwarai wanda ba su yin zina wani lokaci ya zo da maganar cewa muhsanat ya'ya waɗanda ba bayi ba to shine maganar ma'anar wannan kalma anan wani lokaci kuma zai zo da cewa muhsanat shine asalin armen a wani wuri kuma ana fassara muhsanat da cewa musulunci kamar wannan aya da atahi. duk za ɗan nuni game da wannan ma'anonin wa mallam ya saɗe minkum wanda bai samu ba daga cikin ku ɗaulan wadata an yanki hashi armi almuhusinati ƴaƴa mata ƴaƴa masu tsada armi domin ko da ma ƴaƴaye su da tsada armi waɗanda ba ƴaƴaye ba bayi suna da arha armi to wanda bai da iko daga cikin ku samrayin da baya da iko na cewa ya armi ƴaƴa to ga hukunci na Allah ya yi mishi wato musanata almu'minat wadanda ayaye mu'minai to fa min ma malakat aymanukum ko armi abinda daman ku yan mallaka wato sune ku yangi ku armi ku yangi min fatayatikum daga cikin abin nan eh, matanku wato amma kuma da sharadin su zamo almu'minat su ma mu'minai wato ita ma ku yangar idan za ka arme ta to wajibi ne ta zamo ku yanga wadda an mu'mina baya halatta ka aure ku yanga ta kafira wallahu alam bi imanikum Allah shi an masani da imanin ku wato abinda an ma'ana ku arme su ku yangi muminai ma'ana ku yi aiki da abinda yake zahiri ku arme da mu'mina wanda imanin su ya bayyana gare ku abinda ya boyu Allah shi ya sanya shi an ma'anar Allahu alam bi imanikum Allah shi an masani ga imanin ku shi ya san wanda ya yi imani bisa ga wani ba a min ba'alin sashen ku wato a cikin ga sashe min daga sashe yake wato ma'ana kenan dukkan ku ƴaƴan mutum guda ne shine Adamu alaihi ko kuma ba a lukumin min ba'alin shi na nuhin addinin ku guda illa falalar da Allah ya basuwa na wannan ɗa wannan bawa amma dukkan ku abu guda kuke domin addini musulunci duk ya haɗa ku Allah ce fa hunna ku arme su bi izni hinna da iznin waton iyayensu ko abin da ma'abuta gidajensu waɗanda adda ku yangin ku arme su da iznin su kada ku arme ku yanga don tana boya ba da iznin wanda adda ita ba to ku arme su da iznin su sannan wa hunna kuma ku bayas ku ba su a gare su hunna sadakin su bil ma'ruf ga abin da an ka sani wannan kuma shi ma sharadi ne wanda yake cikakke ko za ku armi waɗannan kuyangi to sai kun ba su sadakin su ma'aruf wanda an ka sani wato sadakin iya eh, daban sadakin kuyanga daban ko kuma ku ba su sadakin da an ka yanka muku sannan ku ji daɗi da su to fa'iza a da idan sun ka yi arme su biyu ɗin nan ko kuma su ku yangin idan sun ka yi arme fa in a ta yi na ta idan sun ka zo alfasha mummuna ita ku bayan ta yi arme sai ta zo ta yi alfasha fa na to akan su akwai nisfu ma alal ta rabin abin da aga ɗiya min al'azabi na azaba wato idan ku yanga ta yi laifi in budurwa ce to za a yi mata azaba rabi wanda ake waɗiya idan ta yi idan budurwa ce kenan in ɗiya ce za a mata bulala ɗari, in boya ce ba sai a mata bulala hamsin to amma ban daga kisa anan domin babu rabin kashi to idan ta yi zina fa ita wadda aka yanga mi za a yi mata kaga maka Allah mi za a mace yanga in ta yi zina mi an rabin mi an rabi ne bulala domin ba a cewa a ba ta rabin kashi babu rabin kashi mace wadda ya in ta yi armi mi za a yi mata ta yi armi ta yi zina mi za a yi a jehe ta hatta mutu to akwai rabin jiwa hatta mutu to sai ya komo ga bulala kenan Eh? Eh, eh ba mu kai ga nan ah, ok to an tsallake to wa ku ba su hunna jangasu shine sadakin su bil ma'ruf da abin da an ka sani ga sadaki sannan kuma da sharadi su zamo muhusinatin suna waɗanda sun ka kame kansu musafi musafihatin ba masu zina ba su ku yangin wala wala muttakhidati akhdan kuma su yi su yi alƙawalin cewa ba za su zama waɗanda za su riƙon abokai ba na sirri wato abokan sirri zamanin jahiliya jahiliya suna aibanta zina gaya aibantawa amma zina wadda an nanta amma suna halatta ta 'yan kaɓo ya kai to wannan shi na allah na ya ce su yi alƙawalin cewa za su yi armi su zan muhusinatin waɗanda sun ka kame kansu daga zina gaira hatin ba masu riko eh, gaira ba masu rikon wasu abokai ba na sirri suna zina da su sannan su dawo kuma suna da mazaizansu to wannan shi ma an hane su akan haka nan sai sun yi alkawali ba za su yi wannan ba to sannan Allah ya ce idan suka zo da alfasha suna da rabin abin da an rabin ɗaya na azaba to Allah ya ce mu yi muku wannan ne ku samari wanda ba su da arme na kashi al'anata ga wanda ke jin tsoron al'anata zina menkum daga cikinku wannan fassara ta anata malamai magabata sun ba ta ma'anoni da yawa wasu na cewa al'anata na zina wani ita ce fassara abdullahi ibn abbas da Imam ash-sha'abi da ibn jubair da mujahid da dahak sun ce anata nan zina samrayin da ke jin tsoron zina yana da shawa mai ƙarfi kuma baya da kuɗin da zai armi ɗiya to sai ya sabko ya armi ku yanga don don wannan ta kashe mishi wannan shawa ta ta zina wannan shine fasar da waɗannan ayyan masu kai wasu kuma suka ce a'a abinda alat nan shine zunubi in kana tsoron kuma baka da kuɗin da za ka auri ɗiya to ka armi ba za sadaka kuma suka ce wanda ke jin tsoron ukubar zina idan ya yi na amshi bulala to sai ya armi wadda ba ɗaya ba to sai dai malamai na cewa a nan abin ya higa wanda yake ɗa kuma baya da kuɗin da zai zai armi ɗiya to ya kame shi ya hankuri ya shi armi sadaka don mi domin yana yiwuwar su hayyafa da ita kuma idan suka yawa da ita ɗiyan nan nashi bayi ne bayi ne zaka nan ya kaɗa ɗiyansa a cikin bauta zaka nan nan nassin qur'ani ya ce wa an tasbiru wa an tasbiru ku yi hankuri khairul lakum ya shi alkhairi gare ku wato ku yi hankuri ku kame kanku daga duk shawo ƙarfin shawat ku bari sai da Allah ya wadata ku kun kai arme arme na ɗiya to ya yi muku ku je ku armi waɗanda ba ba ɗiya ba wallahu gafurun Allah mai gafartawa ne rahimu mai jin ne ko da ta lalabiya ta dauki wani ku ya fada ga abin da an ka hana to sai ya tuba kuma Allah mai karɓar tuba ne rahimu mai jin kai ne ga bayansa don haka yi musu saukin cewa wanda baya da kuɗin aure ya armi waɗanda a sadaka to ci gaba يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم to waɗannan hukumce-hukumce da Allah ya faɗi na arme Allah ya ce duk ya faɗe su ne don domin yuridu yana yuridullah Allah yana nuhin bayyana lakum ya bayyana gare ku wato ya bayyana muku jami'i mata ta juna ila bayani min alhaqi wal batil duk abin da kuke bukata na kusan shi abin da ya shahi rayuwarku abin da am na kware da wanda am ba na kware ba Allah zai bayyana muku shi kana nan da Allah ya ce yuridu Allahu li yubayyana lakum la ma'anan wato ma'ana an gare ta kamar wanda ke masabar mahi malaman tafsir kamar ibnu jarir a cikin tafsirin sa ya ce nan ana nuhin waton yuridu Allah an bayyana lakum Allah don ya bayyana muku duk abin da kuke bukata na hukumce hukumce na abin nan zai bayyana muku gaskiya ku gane abin da an mai kyawu da mara kyawu sannan kuma ya bayyana muku halal ya bayyana muku haram don ku zo ga abin da yake halal ku ne sace abin da yake haram sannan wa ya hadiye kuma Allah yana nuhin ya shiryar da ku sunana na hanya waɗannan min ƙablikun da ke gabaninku wato Allah yana son ku musulmi ya shiryar da ku hanyar sauran annabawan da ke gabaninku abin da ya bayyana musu na ni'imomi da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar halaye to shi ya son ya bayyana muku shi ko kuma wannan aya tana yawan mu ce mu musulmin ƙarshe da muka zo Allah yana son ya bayyana muna hanyar magabatanmu da sun ka wuce su ne annabi da sahabban sallallahu alaihi wasallama mu yi tunani ga sirar su wadda ke mai shawa da ayyukansu masu kyawu mu yi koyi da su sai amma annan nan Allah yana son ya shirya da ku hanya waɗanda sun ka gabata gabanin ku sannan waya tuba alaikum kuma Allah yana nufin ya karɓi tubanku ku da abubuwan da kun ka aikata wanda ke ba masu kyawu ba ko kuma ya yi jan gare ku wato a cikin halayenku don haka shar'anta muku abubuwa ya bayyana muku su abin da yake halat ku yi aiki da shi abin da yake haram ku yi ku nisance shi wallahu hakim alimun wal hakika Allah masani ne hakimin mai hikima ne ay kamilul hikimati mai cikakken hikima ne duk abin da ya bayyana akwai hikima a cikinsa don haka nan ku yi riko ga abin da Allah bayyana muku na halat ku nisanci abin da kuma ya bayyana muku wanda yake na haram wa yuridul lazina والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا to Allah ya ce wallahu yuridu an ya tuba alaikum Allah yana nuhin ya karbi tuba gare ku wato da abubuwan da kun aikata ya karbi tuba gare ku don haka ya bayyana muku hanyoyi masu kyawu ya bayyana muku marasa kyawu don ku tsare wannan shine karɓar tuba gare ku wato ya bayyana muku ko kuma Allah ya bayyana sa karɓi tuba gare ku ya bayyana muku hanyoyin tuba kamar da muka bayani ga ayat ta gabata cewa ga yadda za ka bi idan kai laifi ka tuba Allah shi karɓi tubanka sannan kuma wa yuridu Allah Allah wa yuridu um, wa yuridu allazina yattabi'una shahawat Allah yana nuhin ya karɓi tubanku amma waɗanda ke biya shawoyi suna nuhin su tafiyar da ku wato an ta milu mailan aziman ku karkata karkata wadda an mai girma ga abin da ke shawa wato Allah na son ya bayyana muku hanya ta tuba waɗanda ke biya shawoyinsu su kuma suna son su ja ku zuwa ga shawoyinsu to menene nan a shahawata nan da an ka bayyana cewa wa yuridul lazina yattabi'una shahawat waɗanda ke nuhin su bi shawoyi suna son su ja ku zuwa ga shawoyin nan malamai sun yi bayani game da shawoyin akawal masu yawa wato nan wasu na cewa abinda ake kira da shawa nan ita ce zina Allah yana nuhin ya karbi tubanku ya bayyana muku hanyoyi masu kyawo da za ku bi ku kai ga arme ku zamna da matanku ku samu zuri'a tsarkaka kaɗayya ba amma waɗanda ke da shawar zina suna sun koyo su ja ku su karkatar da ku zuwa ga wannan shawa ɗin kuma wannan fassara ce wata ke mai ƙarfi sosai don ta yi munasaba da abin da muke ciki a kansa sannan kuma kamar da muka sani zina ita waton shawar zina ita ce shawa mafi ƙarfi da dukkan shawoyi don haka musulunci ya katse ya hana duk wani abu wanda zai kai zuwa ga zinan nan ga aya Allah na cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusance zina cewa nan kada ku kusanta duk wani wasa'il wanda zai kai ga zina ko menene to kada ku kusance shi ba wai ku teku izinin ba a'a duk abin da zai kai gare ka zuwa kai zina to ka nisance shi kada ka zauna duk abin da zai motsan ma shawa abin da shi haka karance karance ne ko kallace kallace ne ko zama wuri guda ne ko a cuɗanye to ku nisanci wannan kada ku yi shi shi amma ana wala ta karbu zina kuma aibin wannan zina aibi ne wanda ke mai yawa domin tana sababar da rashin lahiyoyi masu yawa a cikin jikunkuna bale ma ga wannan zamani da ya wannan shi ya zama shaida a take ta kururuwa cewa abin nan 8 kuni nisanci hiv kuni nisanci 8 wannan duk sakamakon zai zawaicen zina ne to wannan ko musulunci ya sanya hukunci mai tsanani ga zina wanda aka ce idan mutum ya ajehe shi ga ayar da muka karanta ta baya kafin a saukar da jehewa an ce wanda ya zina za a tsare shi a cikin gida har ya mutu eh, mace ta zina a tsare ta a cikin gida har ta mutu ta ga ashe don mi don kada ta je ta watsa wannan cutar ta zina ashe wannan fassara cewa nan waɗanda ke son su ta hiyar da ku da shawa ku karkata ka mailan azima ina ɗauka fassara zina kuma fassara mai karfi to wasu malamai na cewa wannan shawa ta zina akwai shawa guda wadda a uwarta ita ce shawa ta yin liwaɗi ita ma wadda ake kace duk wani wasa'il da ke kai ga zina ita ma wannan shawa a yi ƙoƙarin a katse duk abin da zai kai gare ta har ƙur'ani na nuna mana cewa waɗanda suka fara wannan mufsida ɗin su ne mutanen lut cewa ba wasu al'umma da sun gabace su ga aikata wannan banna daga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda kuka sama yana aikata man um, man wajartumuhu ya'malu amala qawmi lutin faqatalu fa'ila wal maf'ul wanda kuka sama yana aikata aiki irin na mutane lut ku kashe mai yi da wanda an kai da shi don a kashe wannan mufsida idan ka karanta littafin alhafi ibn qayyim har jawab kafi wannan littafi ne mai kyawu wanda ya kamata ɗalibai ilimi su kula da shi kuma su karanta shi zai faɗi ya ka karanta za ka ga ya zana mufsida ta zina ya sada ya abin nan tsara mufsida ta wannan liwat ku karanta wannan littafi za ku gansu masu yawan gaske kuma masu fa'idodi da yawa to wasu malamai na cewa kuma nan waɗanda ke son su ja ku ga shawa su ne yahudu da nasara kamar wadda saddi ya fassara to ita ma wannan fassara tana yiwuwa domin koyaushe makiya musulunci irin waɗannan hanya suke biya su watsa duk abin da zai kai ku aikata zina kamar irin fina da kuke kallo bulufin sauransu za a ga wani yasa sa wannan bulufin iyalin suna kallo tsiraici wannan haramun ne haramun ne mutum ya ga tsiraicin wani to bale ka ɗauka kaset ka sanya a gidanka tana kallo matakka na kallo musulunci bai bukatar wannan musulunci yana da hanyoyi da waɗanda za su zaburar da shawa yan baka sani baka tambaye malamai su faɗa maka ya zan yi in zaburar da shawata ya zan yi in eh, abin nan shawata ta yi ƙarhi ya zan yi iyali na su ga shawata ya iyali na za su yi ni in ga shawarsu ba sai ka ɗauko bulufin kasa cikin iyalin ka tsirai abin nan tsirara wannan har tasha musamman akwai ta wannan musibat don haka baya halatta ga musulmi ya bar iyalai suna kallon irin waɗannan tashoshi in ka san su wajibi ne ka kace su kada ka bari iyayenka su su kallace su idan ka yi wannan to lalle ka aibanta kanka kuma ka cuci iyalinka biyu to yuridullahu kuma Allah yana to wannan ita ce fasara ta biyu sannan Allah ya ce yuridullahu Allah yana nuhin an yi yukhaffifa alaikum wato ya sauƙaƙe gare ku ya yi muku sauƙi saboda me Allah ya ce hukulikal insanu da'ifa domin Allah ya halicci mutum wato Allah ya ce wa khuliqal insanu an halicci mutum da ifin mai rauni wato mutum mai rauni ne raunin nan kuma ko ga halittarsa halittarsa mai rauni ne an halicce shi da ruwa dan masu rauni ko kuma ɗabi'arsa ɗabi'a ce mai rauni shawa ta yi ƙarfi a cikin jikinsa ko an ce mai abu kaza haramun ne kada ka zo ga abu kaza yi abu kaza wata rana sai shaidan ya bice ga wannan shawa ya kashe aikata wannan abu to in ya yi shi tuna fa cewa Allah mai karɓar tuba ne ya tuba ya komo gare shi waton abubuwa guda biyu da shawa da shubha waɗannan suna da ƙarfi abubuwa ne masu ƙarfi da shaidan ke samun sa'a yana jan mutane a kansu shawa dai babbar makami ne na shaidan kuma da shi yake yaƙar mutane da yawa ko ya sanya ma shawa duk abin da aka ce haramun ne to zai kokari ya ruruta maka wato wannan shawar wannan abin in shawar zina ne in shawar shaye-shaye ne in shawar caca ne in shawar giba ce in wane ne duka zai kokari ko yoshe ko kana kokarin bari to zai kokarin ya ta jafa gare shi don haka nan shawa babbar makami ne na shaidan ko yoshe mu yi ƙoƙarin yaƙarsa wato mu yi ƙoƙarin dushe wannan shawata mu duk abin da muke shawa to mu yi ƙoƙarin in abin nan haramun ne bai da kyawu to mu yi ƙoƙarin koyo nisantar abin da zai sa mu ga shawat in zina ce mu yi ƙoƙarin nisantar duk abin zai kai mu ga zina in caca ce kada mu zauna inda ake yin caca kada mu zauna inda ake labarin caca in shaye-shaye ne kada mu zauna da masu yin shaye-shaye kada mu saurari labarin shaye-shaye to ta wannan hanya insha Allah wannan shawa za ta dushe sannan makami na biyu shine shubha wato shubha ko yaushe shedan yana kokarin ya yaƙi mutane ta hanyar shubha amma galibi wannan hanya ta shubha ya hi yaƙarta ga wajen waɗanda suke da ruhi da kwaɗayi ga ayyukan alheri ko ga ayyukan ibada ko ga ayyukan addini ko zai kawace musu shubha sai haga mutum ya bi shubha ya bar abin da yake nassi zahirin bayyane ya bi shubha ya bar abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama da fatan shi yana ganin aikin alkhairi ne yake wannan akwai wani malami da ke karatun ihya usunna a cikin gari sai ya karanta cewa dan hodo ya ce iyyaka wa mu'adatu ahlul la ilaha illallah ina maka kashedi ina tsoratar da kai da ƙiyayya da masu cewa la ilaha illallah ta ce to kun gani A shaidu waɗanda ke taruwa suna kira la ilaha illallah in kai faɗa da su da Allah kai faɗa ga wannan shubha ce bai iya gane ma'anar la ilaha illallah da wannan bida'a ta taruwa a yi kowace kowace Ta ga wannan shubha to irin waɗanda shubohin suna da yawa waɗanda shaidan ke turawa ga abin nan kamar wata wadda ta je ta yi zina da bawanta sai aka kamo ta ce ta zina ta ce ani ban yi zina ba aka ce don mi don ta ce Allah ya ce Allah zina eh, eh, eh, amma malakata aimanukum kahin wannan inda ake cewa Allah zina lufin rushin hafizun illa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ko anda ke tsarewa ga farjojin su ba su yin zina sai ga matattakin su ko kuma abin da damar su ya mallaka to wannan bawa nan ni mallaki abi ne don na zina shi me akwai kaga irin waɗannan shubuhohin wannan dukkan su akwai su cikin addini ko yaushe to su ma mutum ya yi ƙoƙarin sanin abin da a shawa ya nisance ta ya yi ƙoƙarin sanin abin da a shubha ita ma nisance ta ya san abin da nassi ya kwaɗi kada a gwama wani abu domin idan kana bi irin waɗannan shubhohi ko yaushe to baka samun bid'a a cikin musulunci kenan kuma wanda ke bai shuha har ko yaushe bai iya bambanta abin da addini da abin da a bid'a don haka nan ya rikita ga mutane da yawa mutum zai zo da ibada wata ke bata da asali ga Allah bata da asali ga manzon Allah bata da asali ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ce addini ne saboda irin wannan shufa to shubha abu ce mai rikitarsuwa ba ka iya ganewa sai ka yi karatu a cikin hisul afham min jushal afham to shehu dan hudu ya ba da misali abin da ashubha yace kamar kana da yaro wanda yake kana tsoratar da shi ko yaushe cewa ka ji tsoron maciji kada ka yi wargi da shi cizo yake yi amma bai sa abin da a macijin ba wata rana ya tafi yawo sai ga maciji yana ce wannan ƙwaro mai shawa sai ya ɗauko ɗaya so da shi ga hannunsa ya ce ma ga wani abu na samu ya ce ai maciji ne yas amma tun da wuri da ka faɗa mai gawa da maciji yake ya gane shi zai kamo ba zai kamo ba to waɗannan abubuwa guda biyu da shubha da shawa to mu yi ƙoƙarin sanin haƙiƙaninsu in muka san su za a taimake mu ga gane abin da yake gaskiya mu bi kuma da abin da yake ba gaskiya ba mu nisance shi da kuma a nan lokaci ya yi mana halinsa sai dai mu dakata a nan sai kuma karatu na gobe insha Allah Allah ya ba mu lada abinda muka faɗi daidai abinda muka yi kuskure Allah ya kokare shi a cikin zukatanmu kuma ya taimaki addini ya taimaki sunan sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam muna da tambayoyi kamar haka ta farko tana cewa assalamu alaikum malam ko ya halatta mutum ya auri ƙaunar matan ƙanin babansa matan ƙanin babansa ita adadiya mace da ko ya halatta shi armeta to wannan yan ka diba ai mun faɗi matan da an ka haramta ka arma kuma mun faɗi waɗanda an ga musulunci ya ce kada ka arma matar Eh, ƙaunat eh, ƙaunar ƙaunar mata ƙanan ubanka ba ta gina waɗanda mun ka ambata wannan halar ne ka harme ta ba komi a kan shi Allah ƙaunar mata ƙanan na'am to tambaya ta biyu tana cewa tambaya ta biyu tana cewa ala gafarta malam ko ya halatta mutum ya wuri diyar. kaunar mahaifinsa eh, ah, ah. wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya eh, wato in eh, kana ta wato yana nuhin kamar da ni da kai mm. uwan mu ɗaya uban mu ɗaya mm. kana da diya shi ina na haihe diya kai shi kuma kai ka haihe da namiji a hada arme wannan ko to wannan ba komai gare shi ai wannan shine armen zumunta mu a cikin shiyoyin mu duk shine mu gare mu duk gaba ɗaya irin wannan armen ba komai a kansa <coughs> to tambayarsa ta biyu tana cewa malam ko gaskiya ne an ce idan mutum ya yi zina allah yana fushi da shi kuma ba za a karbi ibadarsa ba har kwana arba'in to wannan hadisi akwai cikin lubabul cikin shi lubabul da eh, halba lubabul hadith wanda ke jinginawa ga al'imamu sayuti amma wannan littafi ba da kyawu ko alama domin cike yake da hadisai waɗanda an na ƙarya da ma waɗanda ba su da ma asali gaba ɗaya sannan kuma wannan hadisi akwai shi a ciki amma bai inganta ba malam jabir wannan hadisi akwai shi babu wannan hadisi bai inganta ba akwai ma suke cewa wanda ya zina cikin wannan littafin ma wai abin da in yi wanka in ya bar in yi mutum ya zina in ya yi wanka ya wanke son Allah in bai yi wanka ba kuma ya zama da kyan Allah to kaga zan ta na ne to wannan duk ba gaskiya ba ne. Eh, eh. to tambaya ta uku ta hudu tana cewa assalamu alaikum malam mutum ne yana yake yawan eh, mugun wasuwasi a zuciyarsa kuma wannan wasuwasin ya girma a zuciyar to don Allah ya Eh, to don Allah ya zai yi don ya magance wannan wasuwasin to wasuwasi shi dan ke sanyawar wasuwasi kuma yana shiga a cikin jinin kuma da manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam ya jiri majarar dam don haka shi kokari ya abin nan ya bi hanyoyin da za su ah, rage masa wannan wasuwasin ko su tafi da shi gaba daya daga cikinsu ya zanyi watsi da wannan tunanin ko abin da ya watsi da shi sannan ya ci gaba da karance karancen alkur'ani sannan ya bari hitsari inda yake yin wanka da irin wannan abubuwa duka sai ya samu uh, abin nan uh, addu'o'i na sunna ya iske uh, abin nan sai a faɗa masa ya zan karantawa insha Allah Allah zai kuran ya masa wannan wasu wasu shi kenan karshe to muna addu'a amma ah, kai kai kai بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك فينا ولا يرحمنا برحمتك الحمد يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين akwai wata sanarwa da nake son yi a ƙarshe amma ta san yanzu ne aka tunatar da ni game da shan ruwa ƙarfe bakwai da minti takwas ake kiran sallah to a nan na samu labarin cewa idan wasu suka ji wasu yi kira a wani wuri waɗanda ba mu koyi da su a wurin lokutan kiran sallah suka yi amfani da wannan kiran sannan su sha ruwa to su ji tsoro Allah abin da ke daidai ne jama'a suka ittifaki gare shi muke tunatar da ku wanda ke ganin da wani masallaci zai yi koyi da sauran jama'a a can wancan masallacin ya je ya sha ruwa saboda haka a ji tsoron Allah idan